Yayin da na ziyarci anguwar Itafaji inda iftila'in makon jiya ya auku, wanda kuma hukumomin na Legas suka fi mai da hankali wajen ganin an rusa da dama daga cikin gidajen yankin, duba da tsufansu. tuni na tarda an fara rusa wasu gidajen kuma na yi kicibus da wani jami'in hukumar kula da gine-gine na jihar mai suna yami inda ya mini takaitaccen bayani a yanzu haka akwai gine-gine da dama da zamu rusa kuma zamu tura waɗanda ke zaune cikin su takardar sanarwa wasu ma mun riga mun tura musu akwai fiye da gidaje ɗari da zamu rusa saboda kusan kullum muna sanya alama kan gine-ginen da abin ya shafa mun riga mun fara aikin a halin da ake ciki is ongoing at the moment. Kamar yadda jami'in ya yi bayani gidaje fiye da ɗari tuni aka manna musu alamar za a rusa su yayin da tun a ranar Juma'a aka rusa wasunsu. Kabiru Olatunji na ɗaya daga cikin waɗanda kawai ya ga ana rusa musu gidaje. On Friday by 10 a.m. Ranar Juma'a da misalin karfe goma na safe, kwatsam sai na ga jami'an Lasbaka sun fara yi wa gidana rusau, saboda haka muka rasa inda zamu kowa ya fara kwashe kayansa. Har yanzu ni da 'ya'yana biyu ba mu san inda zamu ba. Aisha wata magidanciya ce, da na tarda tana tattara inata inata. A ah, mu ji zafi kawa, har mu yi kuka ma. domin ba mu da kuri a hannu yanzu nan aka ce mu tashi ba ba mu ma lokaci ba a rogo mu sun gwamnati su ba mu don lokaci kafin mu nemo gida mu samu gida kuma mu nemo kudi kuma domin kowa ba kudi a hannu kudi ba kudi a hannu mu muna kushi ba su ma ju sayi mu ba ya kamata a gaya mana tukuna ce mun ba ku wata daya wata biyu wata uku wata hudu ko wata biyar ma mu nemo gida lagos muke kuma gida ba wai gida ba wai abin da na siya ko abinci ba za mu nema ne kawai kana da kudi ma hannu yanzu kafin mutum ya samu gida ana cikin haka ne dai wani tsohon bene da ake aikin rusawa ya rutsa kan ma'aikatan da ke aikin a idumuta duk dai a tsakiyar birnin na lagos ya zuwa lokacin da na bar wurin mutum guda na ƙarƙashin ginin bayan da aka ceto wasu uku kamar yadda ɗaya daga cikinsu ya yi mini ƙarin bayani Yusuf Abdurrahman. Yawwa me kuke yi? Muna aikin bugun hamma. Sai kawai ana wasu sun sauka kasa suna dan kwaye kaya kuma wasu suna aiki kawai gaba ɗaya gidan kawai ana taba wani guri ko ma wajen ba a taba ba kawai abin ya fara kawai gini ya taho haka ya rufe da mutane. Mutane nawa ya rufe da su? Mutum hudu ya rufe da su. An fitar da uku akwai mutum ɗaya a ciki ba. Har yanzu ba fita ba. Eh. Yanzu an ce ɗaya an kai shi asibiti. Eh an kai ɗaya asibiti. Abokin aikin ku kan san shi ne? Eh na sani abokin aikin mu ne abokin mu ne. Kusan a iya cewa rugujewar gidaje ba sabon abu bane a jihar Lagos da wasu yankunan Najeriya. La'akari da yadda lamarin ke neman zama ruwan dare sakamakon rashin bin ka'idojin gine-gine. Ahmad Abba, Lagos, Erefi.